ki mai yanka wuya. Shirinmu na wannan makon ci gaba ne daga inda muka kwana a makon jiya. kan bitar muhimman al'amuran da suka wakana a wannan shekara ta 2023 mai ban kwana. Jama'a Assalamu alaikum. Kamar yadda muka soma ambatawa a makon jiya, a ranar 26 ga watan Yuni sojoji a jamhuriyar Nijar sun yi wani juyin mulki inda suka hambarar da zababben shugaban kasar Muhammad Bazoum tare da ayyana janar Abdulrahman Chani a zaman shugaban mulkin soji. Sojojin sun ambata kalubalen tsaro da na tattalin arziki da kuma cin hanci da rashawa a zaman dalilansu na yin juyin mulkin to amma dalilan nasu sun haifar da ayar tambaya tsakanin 'yan kasar. kuma wasu suna iya cewa su sojojin ko sauran jami'an tsaron watakila suna da hannu bisa a samuwar wa'annan abubuwan ko rashin gyaruwarsu to me yasa sai yanzu suka zama dalilin dakatar da tahiya demokradiya wannan shine abubuwan da wasu suke tambaya bayan shekaru ana iya cewa goma sha uku na jagoranci na ita wannan jam'iyya jim kaɗan da yin juyin mulkin kuma ƙungiyar ƙasashen afirka ta yamma wato ecowas ko sidiyawo ta yunkura ta hanyar ƙaƙabawa nijar ɗin takunkumai har ma da barazanar amfani da ƙarfin soji muddin ba a gaggauta janye juyin mulkin ba a nan ma dai an yi ta kai ruwa rana tare da fashin baki na farko dai sun sani cewa akwai ƙasashe uku ko hudu wato chadi da burkina faso da mali da gini duka an yi juyin mulki kuma sojoji ne ke rike da su kuma cikin wannan kungiya suke to amma kuma kungiyar ba ta ce musu komai ba abin ma ban haushi da aka tashi aika saƙon wannan kungiyar sai aka aika shugaban ƙasa na chad wanda shi ba zaɓaɓɓe ba ne eh, kaga ire-iren waɗannan kurakurai da kungiyar ke yi su kisa ana ganin kamar dai wato kiɗan waɗansu manyan ƙasashe ne waɗannan ƙasashe na afirka ko shugabannin ƙasashe na afirka ke takawa a tasirin wannan abun ba mai kyau ba ne ga ita ƙungiyar ecowas kuma tasirin ba mai kyau ba ne ga ƙasashen ecowas su kansu na farko dai sanin kowa ne ƙasashen mali da burkina faso da gini waɗanda suka yi juyin mulki kuma sojoji ke riƙe da su kuma suna da iyaka ta ƙud da ƙud da ƙasar Nijar ba za su ƙyale wato a nuna ma eh, sojojin juyin mulki na ƙasar Nijar wato ƙarfi ba. Abu na biyu Najeriya wadda ita ce ke ba da kashi saba'in na bisa ɗari na kudaden da ake gudanar da wannan kungiya ta ECOWAS. Tana fuskantar nata matsaloli na tsaro a cikin ƙasa. yaushe kuma take da lokaci da kuma ƙarfin sojojin da za su je su yi daura yaƙi da wata ƙasa na uku wato idan aka tadda wannan yaƙin ya ɓarke ko shakka babu jihohin najeriya waɗanda ke makwabtaka da nijar za su ɗanɗana kuɗarsu mako ɗaya kuma barazanar amfani da ƙarfin soji da ecowas ɗin ke ƙara zafafawa kan ƙasar ta jamhuriyar nijar ta haifar da martani daga ƙasashe biyu ƙawayen Nijar ɗin Mali da Burkina Faso waɗanda su ma suke a ƙarƙashin mulkin soji ta hanyar juyin mulki kafin na Nijar ɗin inda suka fito ƙarara suka ce ahir tare da barazanar cewa muddin aka kai wa Nijar hari to kuwa lalle duk suna dafa mata baya domin ta kare kanta. To sai dai wasu manazarta sun bayyana martanin a zaman tauna tsakuwa ne kawai domin aya ta ji tsoro. To wannan har ya kasance gaskiya ne kuma da gaske ɗin suke yi. To wannan kaga zai kazanta yanayin da ake ciki a Nijar. Amma ni ana tunani kawai wani tsari ne suke fito da shi ko na yin barazana saboda su nuna ma ECOWAS cewa da gaske suke yi amma kai gazan komai a duk wanda ya sa abin da ake ce ma ECOWAS da karfin sojojinta da irin kasashen da aka yi yaƙi irin wannan na basasa ma sun shiga sun shirya a ecomog din nan ya san cewa wannan barazana ce kawai amma dai hadarin da ke ciki shine irin mutanen da basu ji ba su gani ba farar hula da kuma yadda abin yana iya zama wani eh, yaƙi haka na cikin gida ko kuma yaƙi wanda zai ɗaya jama'a amma dai eh, ita ecowas ta ɗauki hanya ta lumana ta diplomasiya a ga hanyoyin da za a bi a tabbatar da cewa an dawo da demokrasi kuma ganin da suke yi kamar cewa wannan harka ce cikin gida ba haka ba ne in kuma cikin gida ne gaskiya ecowas ko cdao tana cikin waɗanda a cikin gida sau duk abin da ya shahi nijar ya shahi nigeria ya shahi mali ya shahi burkina faso ya shahi cote ya shahi ghana da dai sauran kasashen ita ah, ecowas ncdao A kusan tsakiyar watan Satumba ne kuma sabon shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya cika kwanaki ɗari ɗaya kan karagar mulki, inda wasu suka ce alasan barka domin kuwa an ga sauye-sauye. To sai dai wasu manazarta kan har ma da akasarin 'yan Najeriya suna da ra'ayi akasin haka. ana gudu kusan ana susan duwawu an wayi gari ya cire tallafin man fetur farashin man fetur ya ƙara kuɗi kusan za a ce ya yi gwabran zabo cinikayya da muke yi kudaden kasashen ƙetare wato kamar dala da fan da sauran kudaden kasashen ƙetare ya haɗa kan kasuwan wato abinda muke kira a turanci official rate da kuma ta 'yan jari hujja wanda muka fi sani da parallel market a turance wa'innan matakai da aka ɗauka sun kawo ma 'yan najeriya matsaloli na fitan hankali ilimin tattalin arziki da raya ƙasa dole sai an sha wahala dole sai an zauna an sadaukar da kai kuma wajibi ne a yi shi cikin adalci misali koyaushe daga lokaci zuwa lokaci yakan fito ya ce ya san wahalin da ake sha kuma ga irin kuɗin da aka tara kuma ga abin da zai yi kuma mun gani a ƙasa sai dai idan rijiya ta ba da ruwa guga ya kamata a ce ba zai hana ba A cikin watan na Satumba ne kuma tsohon Firayim Ministan ƙasar Jamhuriyar Nijar Hamma Ahmadu wanda ya arce daga ƙasar ya kwashe shekaru na zaman gudun hijira a wasu ƙasashe. Ya koma ƙasar watanni biyu bayan juyin mulki. Wannan lamari dai ya haifar da shakku yayin da wasu ke ganin ba wani abin da hankali a ciki. Hamma a matsayi ne da ɗan ƙasa ya ce ba zai iya zamna ya tsaya ƙasar waje ba a kan cikin ƙasa ta ga halin da take ciki don haka ya zo shi ba da tashi gudunmuwa eh, cikin wanga hali da kasar Nijar ta Da walakin kuda a walki, haka ta'a hama bai tasowa daga ƙasar turai ya shigo ƙasar nan kuma a ce shi ne ɗan siyasa na harko a cikin waɗanda duk an ka kama ɗin nan ta hanyar wannan zanga-zanga da wasu abubuwa da suke da alaƙa da siyasa a ce shi ne na farko da aka fara saki kuma aka ba shi Eh, sakin talala wannan mu a namu na eh, fanni muna nazarin cewa kamar sojojin akwai wata murfa gare su akan hamma wataƙila suna ganin zai iya dawa musu su tafi da jagorancin ƙasar nan yadda ya kamata ko kuma suna shirya shi a matsayin ɗan takara a gaba wanda suke kyautata zaton zai ɗaukar ƙasar nan kuma ya farfado da martabar ƙasar nan A cikin wannan watan na Disamba kuma mun kawo muku yadda rikicin siyasa ya kazance a jihar Rivers da ke kudancin Najeriya. Tsakanin gwamnan jihar Siminalayi Fubara da wanda ya gada Neso Moke wanda yanzu haka shine ministan babban birnin tarayya Abuja. Abin da yake faruwa da yi nesa da bayanan da muka yi a baya na cewa a Najeriya zai yi a siyasar Ubangida ba. Duk da cewa abin da ya fara shiga tsakaninsu na fari an yi kokari an sulhunta tsakaninsu har shugaban ƙasa ma kansa wanda ba jam'iyyarsa ba ne ya sa wasu suka shiga tsakani karkashin shugabancin gwamnan bauchi wato sanato bala abdulkadir muhammad a wannan lokaci ana ga kamar abin ya wuce to amma kuma shi duk wanda ya san wani irin mutum ne wiki ba mutum ne wanda yake janyewa akan matsayarsa cikin sauki ba yana ganin cewa girmamawa da kuma miƙa wilaya da iko a wajen wannan gwamna yadda yake so kamar ba zai samu ba shi yasa ka ga irin abin da ya sake faruwa ya faru masu saurare a nan za mu dasa aya wanda kuma shine shirinmu na ƙarshe a wannan shekara ta 2023 a madadin dukkan wakilan sashen hausa na muryar amurka da kuma dadi balawe da ya ta daidaita mana sautin shirin murtala faruk sanyin na ke muku sallama daga nan washington dc sai mun haɗu a sabuwar shekara ta 2024